A ci gaba da neman mafitar rikicin tattalin arzikin ƙasa, Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ta amince da wani sabon tsari na sake ƙarfafa kuɗin ƙasar akan kuɗaɗen ƙasashen waje, kamar su dalar Amurka da fan na Ingila da kuma Euro. Gwamnan Babban Bankin Najeriya Godwin Emefiele shi ne ya ɗauki matakin inda ya sako wasu kuɗaɗe dalar Amurka miliyan 530 a makon da ya gabata. A yanzu ma dai ya ƙara sako wasu kuɗaɗen har dalar Amurka miliyan 180 saboda a ƙarfafa darajar Naira. ko kasar za ta farfado daga koma bayan tattalin arzikin da ta shiga tun daga shekara 2014 da karfin darajar naira ya ragu har ya kusa kaiwa naira 550 a matsayin canjin dalar amurka daya to sai dai wannan mataki bai gamsar da 'yan kungiyar national rebus group ba domin a cewar sakataren watsa labarai na kungiyar nrg ta ƙasa isa tijjani bincikensu ya nuna cewa ƙudurorin gwamnati ba sa tafiya daidai da halin da 'yan ƙasa ke ciki mu a namu fahimta da kuma ainihin binciken da muka yi sai muka fahimci cewar ainihin kudure-kuduren wannan gwamnatin ta yanzu ita ta janyo ko ko ta asasa ko ta azzara halin da muke ciki saboda abubuwa da dama da suka yi wanda ba daidai ba idan akwai wanda yake ganin cewar daga lokacin da aka fara mulkin nan na wannan gwamnatin yanzu komai na tafiya daidai ya fito ya ce abin da muka faɗa ƙarya ne magana ce ta a yanzu dinnan da ake ciki a ƙasar nan ba kowane gida ne ko in ce kashi saba'in daga cikin ɗari ba ma sa iya samun abinci sau biyu a rana to ba zai yiwu a ce eh, you know musa ido a wannan halin da ake ciki ba a wani abu mai kamar mayar da martani ɗaya cikin dattawan jam'iyyar apc daga jihar jigawa husaini gariko ya ce kyawawan manufofin gwamnati na tafiya sai dai gajiyan haƙuri irin na mutane talakawa har gobe har gobe ina tabbatar maka suna ta janar buhari to amma menene ke faruwa ba a lungun sarki sai lungun mukwada idan muka duba za mu kallata da idanun basira mu kallaci duk yawancin mutanen da suka ce suna tare da bari yan kaɗan ne suke tare da tsakaninsu da allah a'a suna so su zo su shiga su yi mara barna domin a samu a buga mara bakin fanti to ya kula da irin wa'annan mutane idan tafiya ta yi tafiya in ya ba za su gyaru ba musu sangaɗe da yare ya zazzage su kamar ka tafi toka ka je ka kai ta jeji ka zazzage ta ka baje ta kowa ya rasa abin zai kowa toka ta shiga cikin ƙasa idan aka yi wannan alhamdulillah komai zai gyaru abin jira a gani shine jajircewar manufofin daga darajar naira da fatan zai ɗore madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya